Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita da 102.5. zangon FM sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma ku iya jin mu kai tsaye a yaushe kuke da bukata a shafin shafinmu na sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu da ni Aisha Mu'azu. sauraro kamar dai yadda kuka sani a duk ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwan ilimi inda a yau ma 17 ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu tattauna ne akan batun kudirin majalisar wakilai na yi wa dokar samar da ilimi a matakin farko wato matakin farko na bai daya kwaskwarima. shi ilimin firamare shi ne ginshiƙin ilimi duk wanda ya rasa shi to ya rasa ilimi na dindindin wato ya rasa ilimi mai inganci wanda zai tafi jami'a ya tafi duk wanda wasu karatu karatun da zai yi har sashen karatun ilimin firamare ne. tafi da cikakkiyar tattaunawar da muka yi da wani tsohon ma'aikacin hukumar ilimi a karamar hukumar kaduna ta arewa akan wannan batu bayan nan za mu leƙa zauren muhawararmu inda wakilinmu wato hassan maina kaina ya tattauna da tawagarsa za kuma mu buɗe muku layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan maudu'in namu Haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe. To fara da karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce Majalisar Wakilan Najeriya ta gabatar da kudurin da zai tabbatar da kowane ɗan Najeriya ya samu ilimi a matakin farko. Yaya kuke kallon wannan kuduri? Ga kuma yadda kuka amsa mana. amsa ta farko ta fito daga lawar Usman kulle ya ce salam hakan abu ne mai kyau da haka don haka zai sa kowa ya iya rubutu da karatu kamar mu da muke karkara an taimake mu kenan Shi kuma Najib Zarewa Mahmud ya ce, amma dai sun ayyana tsarin bada ilimi kyauta ko a cikin dokar tasu? <laughs> Bai ma jira ba ya ji ko me za a eh. tattauna. <laughs> Sai kuma amsar Ahmad Abacha Macina ya ce hakika wannan kuduri mun yi maraba da shi. Muna addu'ar Allah ya sa kudurin ya samu amincewar majalisar dokokin ƙasa kuma tare da sa hannun shugaban ƙasa don ya zama doka. Na gode filin eh, yau da gobe. Shi kuwa Haris Alkanawi goron maje ya ce tabbas wannan mataki ne mai kyau. Sai kuma amsar Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki ya ce hakika wanga mataki ya yi daidai duba da irin hali ko yanayin da ilimi ke ciki a Najeriya. Sai ku um, shi kuwa lawali Manchester Kamba ya ce hakika wannan matakin mai kyau ne sai dai kuma aiwatar da shi ne aiki gaskiya kam <laughs> sai an sarrakiya usman fari jebuwa ta ce tare da kaka alhaji bukar gursuma da masak to ba girin-girin ba dai ta yi mai domin an daɗe ana ruwa kuma ƙasa na shanyewa don haka muna fatan allah ya sa wannan mataki dangane da batun samar da ilimi kyauta ga 'yan najeriya matakin ya zamo silar inganta tsarin ilimi a kasar baki daya. To amin dai. Gambo Baba Wuro ya ce salam yau da gobe. Hakika wannan abu ne mai kyau da fatan dai su ma wato 'ya'yan makiyaya a tuna da su saboda fulani an bar su a baya a bangaren ilimi na zamani yau da gobe ku tashi lafiya wannan abu da ya taɓo shi ma um, yana da muhimmanci mm, gaskiya sai kuma amsar bashir abubakar karre da fatan na kira dai ansa sunan daidai ya ce salam yau da gobe hakika wannan kuduri da majalisa ta gabatar abun a yaba ne Alhaji Yaro Bulbula ya ce gaskiya wannan kuduri ya yi daidai muna goyon bayanta. Sai kuma Adamu Idris ya ansa da cewa muna maraba da wannan kuduri nasu da fatan hakan zai tabbatar da wato da fatan hakan zai tabbata ba da jimawa ba. Ita kuwa Hadiza S. Dutse ta ce sai Allah. Farai ko kuma sai Allah. <laughs> Bata ma ja ba sai Allah kawai. Kwarai da gaske. So sai kuma amsar Ahmadu mai kati gaidan ya ce sai mu ce Allah ya nuna mana ta amin. Mm. Shi kuwa Nasiru Kainuwa haɗeji Albani ya ce Allah ya sa mu shaida. Sai kuma ansar mu ta ƙarshe wanda Adam Tela Gurum Hausawa ya ce daga jihar Filato asalam filin yau da gobe tabbas aiwatar da wannan kuduri zai kawo ci gaba marar musaltuwa fatan mu dai Allah ya ba da ikon cika wannan kudirin da 'yan majalisun wato da 'yan majalisunmu suka ɗauka domin ba girin-girin ba ta yi mai ko ba haka bane ya ce malama amina da <laughs> sarfili sai dai kuma ba su bane ba <laughs> to mun gode da amsoshin tambayar naku to na hira da wani tsohon ah, sakataren ilimi wato sanusi siraju a jihar kaduna kuma mai sharhi akan al'amura na yau da kullum inda na fara da tambayarsa yadda yake kallon wannan kuduri na majalisar. To wannan kuduri ba da ilimi mai ɗaya kuma wajibi ga duk 'ya'yan najeriya a doka ce mai kyau wanda kuma duk ɗan najeriya yana farin ciki da samuwar wannan dokar. amma inda gizo ke sakarci ne dokokin najeriya mafi yawa ana faɗin su ne amma aiwatar da su lalle matsala akwai dokoki na hukumar ba da ilimi na bai ɗaya da aka yi su da yawa wanda an ki a aiwatar da su ko kuma an aiwatar da su ba tare da yadda dokar ta ce a aiwatar da su ba yadda zai amfani ainihin shi wanda ake magana kan shi wato yaro ɗan najeriya wanda ya kamata ya samu ingantaccen ilimi daga ginshikin ilimin shi kuma ilimin firamare shi ne ginshikin ilimi duk wanda ya rasa shi to ya rasa ilimi na dindindin ya to ya rasa ilimi mai inganci wanda zai tafi jami'a ya tafi duk wata karatu zai yi har sashen karatu yana firamare ne don haka ba makarantu na jami'o'i gaba ɗaya muhimmanci ya kamata a ce ilimin firamare shi ne aka bashi wannan akwai ilimin ba da samar da ingantaccen muhalli wanda za a gabatar da karatu yara a makarantun firamare na din najeriya ga baki daya har yanzu wannan dokar ba ta yi tasiri ba domin har yanzu makarantunmu na firamare na gwamnati ba su da yanayi mai kyau mai inganci wanda za a ba da wannan ilimin mm. sannan akwai doka wanda aka yi ta na quranic integration wato a shigar da ilimin alqur'ani a cikin harkar koyarwa na ilimin primary an faɗi wannan amma har yanzu bai tasiri a cikin makarantun mu ba da kuma yanayin anguwannin wanda za a samu wanda ake ce musu out of school din nan zamantu ana tafiyar da su gaba ki daya illa ana masa wani duba ne irin na jikala akwai tsari na cewa a rika ba malaman nan ingantacciyar training da wato a rika ba su bita daga lokaci zuwa lokaci ta zuwa ɗabi'a kaɗan ta musu wannan bitar da kar an yi sauran bitar duk waɗannan suna daga cikin matsalolin samar da dokoki a Najeriya musamman wurin harkar bayar da ilimi na bai ɗaya a ƙasar nan. Kasancewar kai tsohon ma'aikaci ne na ilimi yaya al'amura suka kasance a baya domin tun da can akwai wannan hukuma mai kula da ilimi a matakin farko bai ɗaya. Wasu irin nasarori aka cimma a baya kuma wani irin gibi aka samu a wannan fanni? Eh, nasarorin da aka samu shine na farko da ita hukumar sakafu a dukkan jihohin Najeriya wanda suna kula da makarantun na Najeriya ga baki ɗaya su kuma an samar da wannan tsari. Akwai nasarorin da aka samu na wanda aka ringa ɗaukan malamai ana ɗaukar su na shekara biyu wanda za su je su zauna a cikin makarantu ana koyarwa ko gwamnati da ke ɗaukar nauyin su amma na shekara biyu ne. Wa'annan malaman a lokacin da suke wannan zaman to sai su zaman to ana gwada su ne yadda za a ɗauke su dindindin a ƙananan hukumomin mu kuma da yawan su da suka irin waɗannan koyarwa na shekara biyu mun zo mu ɗauke su aiki su ci gaba da aikin su waɗansu kuma gana ba ta ma da kansu ma sun kokori kawunan su sannan a ciki akwai tsarin da aka yi na baya na samar da ingantattun littattafai waɗanda malamai za su dinga amfani da shi wurin koyarwa to shi ma a baya an yi nasara sosai akai domin littattafan sun shiga makarantun mu kuma a ɗalibai da malamai duk sun yi amfani da waɗannan waɗannan littattafan waɗannan na daga cikin kaɗan daga cikin nasarorin da aka samu amma daga baya abubuwan su suka tsaya su suka canza salo inda abin da kake tsammanin zai zo maka ba zai zo maka akan lokaci ba sai yanzu lokaci ya ƙure kamar yanzu wannan dokar tsarin koyarwa ga baki ɗaya yana da tsarin shi na shekara wanda akwai zango na ɗaya akwai zango na biyu akwai zango na uku duk lokacin da za a shigar da doka ya kamata a rinka la'akari da lokacin da za a yi ta don ta tasiri a lokacin da ya kamata a yi yanzu muna zango karshen zango na ɗaya ne wanda ranar ashirin ga watan nan na sha biyu zai kare ana magana a yi doka in aka yi dokar ta zama ta shafi dukkan makarantu ya kamata a ce an yi dokar ma baya kafin wani yau ne kafin yanzu ne ake kokarin a yi dokar saboda zangon karatu na farko ya zama to wannan dokar ta tafi da tsarin karatun gaba ki daya wani lokaci kawai sai a kintaci tsari kawai a sake shi a tsakiyar shekarar karatun yara wanda wannan tsarin sai rikita ma ilimin gaba ki daya maimakon a samu nasarar tafiyar da karatun a rikita karatun gaba baki ɗaya shi wannan su ne kaɗan daga cikin yan nasarorin da kuma matsalolin da muke ɗan kanta dangane da harkar ilimi a Najeriya. Idan za mu yi maganar kalubale kuma ta samar da ilimi bai ɗaya ta gudanar da tarurrukan karawa juna sani da yawa ta yi shirya bita bita wa malamai da mai makamantansu an kashe makudan kuɗaɗe an shiga haɗin gwiwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da wannan ina aka kwan kuma kuma ta yaya za a bullo wannan matsalar. wato shi ba inda za a yi ce mutum ya zo makaranta baka tare da mai inda ma za zai zauna ba a yanzu haka makarantun mu. yaran da suke cikin makarantun sun fi karfin makarantun domin za ki samu aji a makaranta yanzu a Najeriya da ke da yara fiye da ɗari wani abu zuwa to wannan ba yanayi ba ne mai inganci wanda malamin zai koyar da ɗalibai a samu inganci ya kamata yara in sun yi wa aji kasu shafe yawan su ya yi shafe to a yanzu babu wannan yanayin ma ballantana su na wajen ma da ake so lalle su shigo makarantar ana da muhalli akan ce a shigo makaranta ne a shigo makaranta amma ina za a je yaran wannan matsala ce babba wanda muke fuskanta a ainihin kasar nan Najeriya a da akwai wani tsari da aka fito da shi wanda ita UBEC ita take yin shi na ba al'umma wani kaso na kuɗi su al'umman nan su ba da nasu gudunmawar sai a gina azuzuwa a unguwanni da makarantu inda ya kamata a yi to amma daga baya shi ma an zo an janye irin waɗannan abubuwan na da da da su ake aiwatarwa to da an samu ci gaba fiye da inda aka tsammani don na tabbatar lokacin na sakataren ilimi a shekara ta dubu biyu da takwas da tara an ba mu wannan kuɗaɗen kuma mun gina makarantu abubuwa wanda ɗan kwangila ma ba zai iya gina ba domin al'umma ne su gina kawo kayan su ɗan kwangila ma ba zai iya gina irin waɗannan abubuwan ba domin a samar da muhalli ingantacce da kayan aiki da wurin zama da makamantan su a makarantu domin yi waɗannan abubuwan kuma an samu cigaba da yawa za ka a lokacin da ake yi wani attajiri ko kuma wani mai kishi zai zo shi ma ya bada gudunmawarsa maimakon da mu yi aji biyu sai ga mana yin aji hudu ko fiye da haka dangane da shigar da al'umma a cikin harkar yanayin da muke samu na ana furta doka ne amma wurin aiwatar da ita ta shiga al'amarin bayan da ya kamata kamar misali wurin bitan nan za a zaɓi waɗansu ne kawai kalilan daga wasu ɗan sura ne waɗanda ake da ra'ayi da su sai su zo a yi bitar a kashe kuɗi a yi komai amma bitar ta kare a kansu ne ba a tsari na step down ba wanda zai tafi kasa ya taɓa kowa da kowa a kuma bayan an yi wannan step down step down din ba samu wanda su monitor din shi wanda su rinka lura da shi zaman to lalle ba zai tsaya ba dangane da wadansu kuɗi ko makamantan su sawo sarakunan mu na gargajiya zaman to suna da tasiri sosai a harkar ilimi musamman ilimin primary ke domin al'ummar su ne za ba ilimi ba yadda za a sarki ko wani daga ci ko wani mai anguwa ya bari ilimin shi na wurin uku shi lalace ba zai yi ba. Idan kudirin eh, ya tabbatu wasu nasarori kake gani za a cimma. Da a ce dokar in an yi ta za a tabbatar da ita. Da farko yawan ɗaliban da suke da ake son su shigo makaranta za su shigo inda za a tabbatar da dokar da zama to an samu ido sosai yawan ɗaliban da suke ake neman su shigo makaranta za su shigo sannan kuma na biyu za a samar da kayan koyarwa na malamai wanda suke bukata da kuma wanda ɗalibai za su yi amfani da shi a makarantun sannan na uku masu ruwa da tsaki za su yi dumu a cikin harkar don su tabbatar da an samu ingantaccen ilimi a yankunan idan ka ce masu ruwa da tsaki kamar da wa da wa da wa kenan ɗazu ka yi magana maganan dakatai da sarakunan gargajiya? Eh, masu ba tsaki na farko mai ruwa da tsaki na farko su ne iyaye su ne na farko a cikin harkar ilimi wanda muke ɗauka masu ruwa da tsaki. Sannan na biyu masu mulki wato kamar sarakunan gargajiya da makamantansu sai na uku ƙungiyoyi to waɗannan su ne muhimman masu ruwa da tsaki da muke son cewa harkar ilimi idan aka sa su a ciki to alamar ilimi zai samu inganci ba wai samun ilimi bane ke da matsala a'a samar da ingantaccen ilimi wanda zai tasiri akan ɗalibi kuma ɗalibin ya tasiri a al'umma shi ne ingantaccen ilimi. Idan ka lura da yadda ake tafi da harkokin ilimi a ƙasashen da suka ci gaba, za ka ga cewa kusan akwai makarantun suna nan a kowane yanki suna da adadin makarantunsu kuma akwai kayan koyarwa na zamani. Kana gani najeriya za ta kai ga wannan matsayi idan har aka tabbatar da wannan doka ba abin da zai hana a yadda muka gani kasashen waje alhamdulillah ni na yi ɗan kewaye kewaye na je america na ga inda makarantun su yake na je kenya na ga irin makarantun su yadda yake na tafi kotunu na ga inda makarantun su yake na ɗan yawo a cikin ɗan duniyar nan na ga irin tsarin makarantu ma na al'umma wanda gwamnati ke tallafa musu kuma an samar da ingantaccen kayayyakin aiki wanda ya kamata a samu amma mu matsalar mu za a faɗa ne ta sai a kare da yin kwamitoci da yin waɗansu 'yan workshop na waɗansu abubuwa kaɗan suke na al'amuran su lalace amma da za a tsaya a samu shugabanni na gaske wanda suka san haɗarin barin yara na ba ilimi da kuma irin bincinin da ke haifar mana na rashin tsaro da makamantansu a ƙasa da za a samu masu kishi san cewa wannan abin zai iya dawa ya shafe mu da an samu ci gaba mai inganci mafi mu tsara yin dokan ne saboda su waɗanda suke yin dokan yaran su ba sa irin waɗannan makarantun ba su damuwa da haɗarin da yake ciki na barin yara barkati a cikin gari suna yawace yawace ba tare da ilimi ba waɗannan yaran da suke yawace yawace ba tare da ilimi ba su ne abin amfani da su a duk lokacin da wata fitarar tashi domin na masu basu da ilimin ba san darajar shi ba ba san kuma tasirin ilimin a kansu ba amma inda su manyan da suke yin waɗannan abubuwan sun san tasirin wannan al'amarin sun san haɗarin da ake ciki na ka ba na rashin ba yaran na ilimi wallahi da sun sake tunani gaba ɗaya mu mun zo mun samu mafita mun yi wani tunani na ware mai shekaru in kana son abu ya tasiri ki fi ka ware mai lokaci da ta sai tasiri kamar ka ce to mun yi wannan tunanin muna so mu gwada shi na shekara shida daman shi ne shekarun firamare misali ko kuma shekara tara shi ne shi ne sabon tsarin ilimi na kasa yanzu da karamar kwaleji sai ake ta za a gwada shi a wannan shekarun kuma a same dokokin da ko da wani ya zo ba zai canza wannan tsarin ba sai an cimma abin da aka tsara. sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma agogonmu na cewa karfe goma na safe da minti 47. Yanzu bari mu je ga zauren mu inda Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu a yau muna garin sabon wuse wato fadar karamar hukumar tafa a nan jihar naija kuma a cikin zauren namu ina da baki waɗanda za su gabatar da kansu malam menene sunanka sunana aliyu alhaji musa wanda yake zaune hayin diko tafa local government an kaifa sunana abubakar muhammad wanda ke zaune hayin diko sabon use idan muka duba tsarin da majalisar tarayyar najeriya ta bulo da shi a baya bayanan cewa ana son a sake fasalin tsarin bayar ilimi bai wanda a baya dai mun san cewar an kirkiro da wannan shirin ne domin tabbatar da cewar duka 'yan najeriya yara sun samu ilimi shi kuma wannan tsarin wanda yake kyauta ne kuma dole ne malam kai da ke kaya zona a cikin birnin abuja kafin ka zo wannan yankin me kake zaka ce dangane da wannan tsarin to ni tun dai da ake wannan magana ban taba amfana da wannan faɗakarwa da ake ba saboda na sa yara na akalla guda uku duka ba wanda ban biya kuɗi ba kuma bayan nan har a bana ko ce bara akwai wanda na san ya biya kudin rajista na firamare naira dubu goma sha biyu zuwa sha hudu a firamare ya zo ya ɗinka mishi yunifom ya kome da kome yanzu yana nan yana ci gaba da karatun shi to kaga ba zan ni ba zan iya cewa ana ba ana ba da ilimi kyauta ba kuma haka nan inda nake nan yanzu haka haka ake wa'ansu suna yi wa'ansu suna nan suna zaune ina kokarin dai Allah ya taimake ni in samu abin da zan abin nan rage abin da za mu ci dan bayar su samu su yin wala kai ba za ka ce to ni dai wannan abun jirwaye ne mai kaman wanka yawa dan magana dai ake yi domin saboda Allah in dai zamu duba mu gani duk wannan maganan da ake na ilimin bai ɗayan tun daga kan Obasanjo har zuwa kan Goodluck mu dai har yanzu ba mu ga amfaninsa ba to amma ba mu sani ba tun da mu ba mu san gaibu ba wannan shiri da suke yi watakila nasu ya yi tasiri kuma mu muna fatan yin hakan amma wanda aka yi a baya ba mu ga amfaninsa ba tunda da za a ce mun ga amfaninsa kaga da yaranmu da ko kuma kannanmu suna ciki to hakikanin gaskiya ba sa ciki domin duk makaranta na gwamnati da za ka sa yaronka sai ka biya kuɗi ka ɗinka mishi uniform kullum kana cikin ɗawainiya. Malam Aliyu idan aka ce ana so a canza tsarin wannan shirin menene wanda kai kake ganin ake a baya wanda ba daidai ba wanda kake ganin kila yanzu yana bukatan a canza shi a tsara a fara daidai. To ni abin da nake so Allah zai taimaka mana ya dora um, ba shugabanninmu da suke tsara wannan abun alheri da suke da niyya a ce ya iso mu to muna so a canza don ya tabbatar da a ce yadda mu ba mu yi makaranta mai zurfi ba a ce 'ya'yanmu mu samu su yi dukkansu don yanzu haka ba ma son a ce kowane yaro yana gudu a tsakar gari ana abin nan kuma karatun nan ya zama dole a kanmu sai dai don ba yadda za mu yi ne. malam ali idan muka duba kamar yadda majalisar tarayya ta kuduri wato aniyar sake wannan tsarin a baya dai musan cewar tsari ne wanda bai zama doka ba amma a yanzu ana son ya zama doka ya kake ganin mai da shi doka zai amfani musamman yaran talakawa waɗanda a halin yanzu kuka ce wasu ma ba sa iya zuwa karatun firamare eto eh in ya zama doka duk abin da aka ce maka doka ka ga ya zama dole ya zama wajibi yinsa shine mafi sauki kin yinsa shi ba shi bane mafi sauki to idan ya zama wajibi to hakikanin gaskiya ina ganin za a samu abin da ake so idan kuma gwamnati ta yi tsayin daka a kai lungu da sako kuma ta sa ido ba wai ya zama doka a zuba ido ko kuma a yin bibiya a kan abun ba ya kamar damu mun san yawancin shugabanni suna zuwa suna ziyartar makarantu da sauransu suna ganin yanayin yadda ilimi yake tafiya to amma yanzu ba sa yi to amma in dai har zai zama doka ya kasance suna bibiya to hakikanin gaskiya abun zai yi tasiri muna fatan ubangijin allah ya sa wannan abun da za su yi wannan kudirin ya yi mana tasiri da mu da 'ya'yanmu baki daya da sauran 'yan uwa malam abubakar idan muka duba yanda eh, mizanin yara shiga makarantun firamare na gwamnati ke a halin yanzu kana ganin a tsarin da ake kai yanzu yara suna samun shiga makarantu yadda ya kamata kuwa ina ba sa samu saboda iyayensu suna son su sa sun to amma saboda yanayin halin da ake ciki gaskiya ba kamar yadda ake so ba don a kashi uku yanzu bai wuce kashi ɗaya da suke makaranta ba kashi ɗaya biyu sai dai dole ka sa su islamiyya su samu na addini saboda kar su zauna haka hakana amma ana ta gaya mana a'a makaranta kyauta a rediyo muna jin wannan kam amma har yanzu dai abun bai iso mu ba saboda mafi akasari in har za a tsara doka ba za a bibiya ba to ba za a cimma buri ba in ko za a tsara doka a rika bibiya dukkan abin da aka abin nan dukkan abin da aka nema in Allah yadda za a samu biyan bukata insha Allah to mala ali me kalmar ka ta karshe Eh, kalma ta ta ƙarshe shine addu'a dai za mu yi musu da kyakkyawan niyya. In suka ɗaura ta bisa ga kyakkyawan niyya, Ubangijin Allah ya taimake su kuma ya ba su ikon cimma nasaran wannan abin da suka sa a gaba shine. To da yake wannan doka ana yin ta ne domin yara manyan gobe? Su yaran ta ya suke kallon wannan sabon tsarin da ake so a zo shi? domin kara karfa karatun bai daya a Najeriya. Yanzu muna tare da wani yalo dan makaranta. Me sunanka? Muhammad Musab. Eh, ban da ko kana da labarin cewar majalisar wakilan Najeriya tana yin wani zama na musamman domin ganin an canza tsalin fasayin karatu bai daya a Najeriya. Kana da wannan labarin? Eh, ina da shi. To misali kai ya za ka so ka cewar an tsara wannan yanayin ne? To ni dai lokacin da yayanninmu suna makaranta sun ce ana wani tsari ne na daban amma mu yanzu a namu an kirkiro wani wai shi ube da yanzu dai da za a ba mu da gwamnatin za ta mayar da karatu kyauta ba karban wani pta ko waye da yara da yawa sun shiga makaranta kuma shine ma yake hana wasu yaran shiga makaranta Eh, to amma yanzu misali idan aka ce ana son a da karatun nan ya zama kyauta kuma dole bai daya kayan maganan karban kudin pta daga hannun yara da kuma sauran yan tsarbe-tsarbe shi ke hana shiga yara makaranta kamar ta yaya wani din yake hana yara shiga makaranta saboda wasu iyayen ba su da kuɗin hakan da za a mayar yanzu da za a mayar da karatun kyauta kowa zai zo ya shiga tun daga primary school tun daga kg na kdp har zuwa can haya institutions amma yanzu a ga duk yawancin almajiran nan ma da karatun kyauta ne su ma da za su shiga amma saboda shi ne ma shi yasa muke ganin yara suna yawo akan titi wai zuwa almajirai saboda iyayen su basu da kuɗin biya musu kuɗin makarantar su shigo shi yasa amma yanzu za a mai da shi kyauta da gwamnatin nan ta mana adalci kuma muna marhaba da haka masu sauraro duka-duka nan muka zo karshen wannan tattaunawa wacce muka ɗauke ta a nan garin sabon wuse fadar karamar hukumar tafa a jihar niger a madadin abokan tattaunawar tawa hassan mai na kaina ke muku sallama mu zama lafiya a kai da hassan mai na kai da tattaunawar nan turkashi mm. an tattabo batutuwa masu muhimmanci to masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake. Yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi. Zaman lafiya da juna, zama na roƙon amana. To mun samu kiranmu na farko wake kan layi. Wake kan layi. Layin ya dan samu tangar. To da alamu wannan layi ya samu tangarda masu sauraro layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan maudu'i namu. Sunana Lawal Boy. To malam Lawal menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu? To gaskiya wannan maudu'i lalle an yi bayanai sosai sai dai abin da nake so dan jawo hankalin gwamnati kaɗan. Eh. Sai dai ya kamata dukkan mu ya kamata a tattara mu guri guda duka nata ne da wadda ke da shi da wadda bai da shi. Da haka ne kafar da za a taimake mu har wadda bai da karfi ya iya zama shi ma shugaban ƙasan nan gaba. Mm. Zai wa a ce duk kwararo da ka bi ka je ka tarar da wanda bai da karfi a ce wai kuma gwamnati ta sa ido tana kallo. Mm. Wannan hanya ne da za ta taimaka mana tun da mu muka zaɓe da dan mu samu mafita. fata ga zammata ubangiji Allah ya sa ta ci gaba da wannan adalci kamar yadda jama'a suka kira kira Allah ya sa ta saurare mu tana jin mu ko daga lawal bai ban sassau jihar Kaduna Najeriya Allah ya tashi ku lafiya to mun gode mallam lawa to mun samu kira na biyu daga ina daga ina ka daga jihar Bauchi nake kira karamar hukumar Darazo na'am to menene ra'ayinka eh to da farko dai sunana Nasiru Tafida wanda aka fi sani da SKD ni ra'ayina na ga da gwamnati za ta taimaka ta mai da ilimi kyautan mm. kowa da kowa ma zai je makaranta don ilimi yana da daɗi haka yawa to da fatan dai allah zai sa hakan ya yiwu kuma an hakan ya yiwu allah da gwamnatin da kanta za ta ga canji ta wajen sa yara a makarantan har manyan ba to ana gode da wannan ra'ayin naka yanzu ga wani kin wani akan layi wake kan layi kuma daga ina ake kira To kuna tare da Abdulkadir sarkin hurumi daga nan Sokoto. To Malam Abdulkadir menene ra'ayinka kan wannan maudu'i namu na yau? to gaskiya wannan maudu'i wannan doka gaskiya abu ce wadda ta dace a yi ta amma sai dai kansa mu dai abin da muke gani yawanci idan ka diba kullum gwamnoni da kinginsu suna suna batun ilimi suna batun tallafa ma ilimi amma gaskiya akwai karancin a gani aikace illai dai suna faɗi ne don haka mu abin da muke fata ba faɗi ba zan abin ya zan aikace mm. To mun gode da waɗannan ra'ayoyi Madina kin ji hmm. irin ra'ayoyin da suka bujiro da shi. Eh, abin da na fi lura da shi shine yawancin mutane abin da ko cikin sakonnin da muka karanta suna cewa din eh ba wai a yi ba a aiwatar da shi ba wai a ce an yi doka ba. A sa ido akan doka a tabbatar da cewa yayi aiki. Eh. To ta nan ne kawai za mu ga mahimmancinsa kuma hmm. za mu ba wai a ce za a yi ba kuma ba a yi ba. Sosai mun ɗauko gangara in Allah ya da mako mai zuwa za mu ci gaba masu sauraro. Hmm. A nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wacce ta bayar da umarni shirin julie letters gresham da injiniyan mu na yau shadrack da kuma wacce ta taimaka wajen gabatar da shirin madina dahiru mai shanu ni aisha mu'azu daga nan birnin washington ke cewa ku huta lafiya.